Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. yayi dare na shi yayi rana ya eh, dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum ai yakan dada dama wata ran mutum kai ga ke dada dama eh, o oh, dan adam mai wuyan gane hali o bil adam mai wuyan gane hali ne yakan firgita ni lamarin mutum ne yakan jijjiga ni lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Haba bin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali ce an rana, in an yi ruwa ku anyi ruwa, in sanyi ha, mutum mai wuya ha. ta keke in ka babur ita ta babur in ka moto ita ta moto in ka gida ita ta gida in ka gida ita ta gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka uku bil adam mai wuya gane hali gashi bil adam mai wuya gane hali in ka riga da hula ka gane dan adam zai kai ai ko kai in kai wando ite kai wando in kai hula ite kai hula in kai riga ite kai riga in kai aure ite kai aure in ka ki aure ite ka aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da garan batun ka Allah dai dan adam dai ka gane shine kawai da kai ke iyan ma ah, dan adam mai wuyan gane hali adam mai gane hali da wando ku mai kyau. Ya yi hula ga zane ku mai kyau. Sannan gane hawa ga motar in yake in ku duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya ya kasan cikin zuciyarsa. Obin Adam mai yan gane hali. Kakan ran wanga bai bai da ahu babu ne ga ta kirki jiki nai ka ce wa na ai ina da ya talauci yaya kai hakka san zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali o dan adam mai wuyan gane hali wata mutum ka ya ke ta ma wata mutum ka ya ke ta mai wata ran mutum ka ya ke muna na mai wata mutum shi yake muna na mai ga mutum mai wuyan gane hali ko adam mai wuyan gane hali. Duban gida har da dani ka gane, Sun adam mai wuyan gane hali. In an yi rana isai an yi rana, in an yi sanyi isai an yi sanyi, in an yi ruwa isai an yi ruwa, Allah na rai dan adam da ka gane shi ne kawai Allah da ke iya mai. Haba bil adam mai wuyan gane hali. haba bil adam mai wuyan gane hali watar nan mutum shi yake nuna nama watar nan mutum kai kake nuna nama watar nan mutum shi yake taimaka ma watar nan mutum kai kake taimaka mai watar nan mutum shi yake taimaka ma watar nan mutum kai kake taimaka ma watar nan mutum shi yake agaza ma watar nan mutum kai kake agaza mai Allah ne dan adam ne ka gane shi ne kawai dan aike iyan mai sannan bil adam mai wuyan gane hali dan adam mai wuyan gane hali jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba na sanyin na barka da asuba da fata an tashi lafiya barka ka dai malama grace ah, da fatan an waye garin yau asabar lafiya lafiya lumi shekaran jiya aka yi muhawara ta karshe a zaben amurka ai gaskiya an yi muhawara ta karshe kuma abinda amurka suka so su gani ne suka gani wato ah, kusan za a ce ta bambanta da dukkan ma waɗanda suka gabata ah, a can baya da alama dai gaskiya dukkan 'yan takarar sun karbi shawarwarin magoya bayan su don an yi abin cikin tsanaki kamar da yadda ya kamata ko kuma kamar yadda doka ta tanada. ana batun kuma cewa a yau dinnan da muke wannan magana sama da amurkawa miliyan arba'in da bakwai suka riga suka kada kuri'a kafin ranar wannan zaɓe. kin ga kuma wani tsari shi ma wanda ya bambanta da sauran kasashe a malama grace inda kusan makonni uku ko hudu ma kamin zaɓe a tuni da mutane suka abin nan kuma kin san ban sani ba amma dai wato wani abu ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba da mamaki ga ƙasar amurka shine yadda mutum zai jefa ƙuri'a shi ta hanyar gidan waya wanda mafi mm. akasari kin san duk abin da ake yi kenan wanda ina ganin ba dukkan ƙasashen duniya suke irin waɗannan eh, ko ni ta wannan hanyar na kaɗa ƙuri'a ta To, to kin gani. kuma bayan da kai za ka iya rajista ta hanyar intanet za a aiko maka da imel cewa ƙuri'a ka ta iso. sana kuma za a eh, baka lamban yadda za ka ringa bin ka ga ina kuri'ar nan taka da ka kada ina take a wani matsayi take yau to kin gani ta shiga wani ofis ta kai wani matsayi to kin gani kin ga an yi tsari kenan ta yadda dai a gaskiya sai dai idan mutum dai bai niyan jefa ƙuri'a ba haka sai dai haka eh, eh, eh kana ana bayyana cewa bana ma abin da ya ƙara ƙarfafa gwiwar mutane su kaɗa kuri'a ta wannan hanya shine wannan gudun wannan cuta ta corona ɗaukar matakan ba da tazara ɗin nan shi yasa eh. da dama suka gwammace gara su kaɗa ta su jefa kuri'a nan a gida ba tare da sun kusanci jama'a ba E ko bayan haka malama Grace da alama wannan zaben ina ganin yana ɗaya daga cikin zaɓukan da suka fi kowanne fafatawa a tarihin Amurka kasancewar mm. yanzu haka ana gani ana hasashe masana suna hasashen cewa wannan zaɓen kusan zai kafa tarihi sosai na fitowar ɗimbin jama'a wanda ba sabon ba irin haka nan a ko da wani lokaci. Kin ga wannan zai sa kila a cewa wannan zai shiga cikin jerin zaɓuɓɓukan da aka yi amurka mafi wato fafatawa sosai tsakanin 'yan takara biyu haka ne haka yake muna fatan allah shi sa a yi zaɓen lafiya kuma a gama lafiya Amin sun amin muna kuma addu'a Allah ya maido da zaman lafiya a kasashenmu musamman mm. a Najeriya inda ake fama da wannan zanga-zanga Allah ya sa ga bayan wannan lamari lafiya. Lalle gaskiya malama garsa kasan mu tana bukatar addu'a sosai saboda tana cikin wani yanayi za a ce sai dai addu'a mm. Allah ya yi mana sauki kamar yadda kika ce kuma Allah ya sa mu ga karshen waɗannan abubuwan kuma Allah ya haɗa kan al'ummar mu kuma Allah ya ba mu ci gaban kasar mu baki ɗaya. Amin amin sun amin. ɗan kamasho bayan rigima kuma ɗan kamasho bayan oh ɗan <laughs> kamasho a rage rigima ba ka da zai mato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannu hannuna kuma sa kaya a cikin mato ɗan <laughs> kamasho manajan rigima ba abin da idame shi Ka san kankan ba kama shau daban, ‘yan daɗi kama shau daban, sha wahala kama shau. Muna aikin kama shau, mun cinye kuɗin kama shau, eh, mun cinye kuɗin kama shau. Ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. Fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe. Kai ku kwana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> ɗan kama mugun bawa. ba abin da idame ka in na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka o oh, dan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi za ka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka ba abin da ya dame shi o oh, ɗan ka masho mugun mm, ba ɗan ka masho bawan Allah shi babu abin da ya dame shi kai ɗan ka masho a rage rigima kun ɗebe riban mato o oh. kun bar mai mato jakwane-jakwane a cikin maiko sai karfin tukin mota komai ne sana kai wannan dan kama shawo da bida samji ba abin da ya dame shi kai yan kama shawo bayan Allah ba abin da ya dame ku kun yi shiru a tasha ba abin da ya dame ku da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da ƙoƙusa ba ka da ko taya ba au dan ka A rage rigima dan darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku kai babu abin da ya dame ka To kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Shelly Fukuma kanwar zane Fukuma domin samun karuwar ɗa namiji da ta samu suna karatu a ƙasar Canada. To Allah ya raya saurayi ya kuma eh, sa ya zama mummuni mai tsoron Allah. To amin malama Grace. Muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Usman ɗan Fulani mararraba wuri da mai ɗakinsa Ladi domin ƙaruwar ya mace da aka samu ranar Litinin wadda za a raɗa wa suna ranar Litinin ɗinnan mai zuwa Allah raya lantana ya ƙarawa Malama Ladi lafiya da ƙarfin jiki Allah kuma ba baban bebi ƙarfin yin cefa ne da kula da iyali. To amin malama Grace. Wannan karan labari kawai muka bayar na sanyin nasibili da haka eh, gaishe-gaishe ne za mu miƙa ga waɗanda suka yi tsokaci a dandalinmu na sada zumunta kamar yadda muka saba bari mu fara da wannan gaisuwa daga abubakar rufa'i sifotepe ina can daga jamhuriyar nijar yake Allah ya sa foto tefe haka wannan gari yake hmm. abubakar rufa ya ce antigres da na sanyi na <laughs> na hmm. zo wani yana cewa wai ku rage dariya to ku gaya muci da <laughs> zabarbanci ya to ku gaya muci eh. wannan ciri eh. <laughs> ku gaya muci wannan ciri idan har babu dariya To kamar miya ce ba kitiri <laughs> ba maki. <laughs> To wato eh, wato malama Aisha ya yi kusan zama da shi ma dai wannan dan jamhuriyar Nijar ne a Abdul Muhammad Dumjiya daga da magaranta jihar Nijar ya ce ni gaskiya a kullum na karkaɗe kunnuwa na kai tsaye ku nake jira domin ina cika ciki na da dariya domin ni ina da tabbacin cewa dariya ai tafi bakin ciki ato <laughs> sai baba gana alhaji nuciya wace kalye ce Ni gaskiya ina matukar jin daɗin wannan shirin na abar ya huce kuma muna gayyata duk wani mai ɗauke da cutar hawan jini <laughs> ko kuma mai damuwa. Rika sauraron wannan insha Allahu <laughs> cutar za ta warke domin kuwa akwai nishaɗi a ciki. Malala Malama Gares haka kuma muna mika gaisuwar a bar ya huce zuwa ga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak wanda shi ma yayi nashi a cikin har ya ce Grace yau ma kamar kullum ina tare da ku kuma na sami maganin cutar hawan jini ke ji abin da shi ya faɗa eh sai wannan da ta fito daga Bashar kansila mai tunkuya Dirin Mm. daga jihar kebin Najeriya ya ce gaskiya yana jijina wa masu gabatar da wannan shiri na a bari ya huce da fatan duk kuna cikin koshin lafiya amin sai mika gaisuwar a bari ya huce ga Yusuf Sani da Sale Muhammad Sale da Mare da Muhammadu Nura Abubakar Salifu daga jihar maradin jamhuriyar Nijar sai kuma babawo mato mai addu'a daga karamar hukumar mai aduwa jihar Katsina. gaisuwar a bari ya huce zuwa alhaji mele yusufari jihar yoben najeriya sai anas mohammed warawara baban bilal daga jihar zamfara da mustapha aliyu dutsen ma sai kuma abdul mohammed dumjiya nijar da fatar an tashi lafiya To amin sun ma'ami malama Grace bari kuma mu miƙa saƙo zuwa ga wato saƙon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga waɗannan masu sauraron mu waɗanda su ma suna cikin waɗanda suka aiko mana saƙo a wannan makon wato Amadu Basha Mashina da Sadi MD ɗan Hausa Baturiya da Sade Sa'idu Daura da Ibrahim Dole Mashina. da kuma Ibrahim da kuma musamman wato gambo babauro wanda daga jihar yobe wanda ya ce a gaskiya ya hausa muna jin daɗin wannan shirin naku na a bari ya huce allah ya ƙara jagora amin sumu amin sai comrade abubakar salisu a rikime daga garin potoscom jihar yobe sai jibrila hassan sai kaka alhaji bukar gursuma da sade sa'idu daura gaisuwar a bari ya huce zuwa ga gambo baba wuro jihar Yoben, Najeriya da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wato injiniya Jamil Abubakar Tola mun ga sakonka wanda ya ce kai tsaye daga jihar Adamawa muna jin daɗin ku sai kuma Uh, mamuda mai sai da magani garbace da wanda shi ma ya ce muna tare da ku a cikin shirin sannan musa malam indu daga kazawai a jamhuriyar nijar ya ce ba shakka muna tare da ku sai dan uwansa Abdul Muhammad Dumjiya Nijar ta da fatan dukkan ku kuna cikin koshin lafiya da farin ciki da kuma walwala. To mun gode da gaisuwa bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri ta a bari ya huce zuwa ga Bilyamini Jamo Walijo da Jerry Joel Tika da Suleiman Ahmadu sai Idi Ibrahim Filinge Jamhuriyar Nijar daga ƙarshe muna miƙa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga daniel yakubu wanda ya ce allah ya saka da albarka daga birnin mukurdi jihar benue To, to mana godiya kwarai da gaske, wato shi ma wannan da kika ambata Bilaminu Jamu Walijo ce na ga a sakon shi wata dariya ya bushe da ita yace ina gaishe da anti grace da na sani na da fatan ku tashi lafiya <laughs> to mun gode kwarai da gaske to muna godiya sosai <laughs> to na san yana masu iya magana suka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu ja birki nan waɗannan gaishe gaishe sai kuma mako mai zuwa kamar yadda muka ce za ku iya garzayawa yanzu haka bayan kun kammala jin wannan shiri zuwa shafinmu na sada zumunta domin yin muhawara akan wannan kacici kacici da za mu gabatar a wannan shirin yau. Eh kwarai da gaske malama Grace. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba da ni na ke faɗa haka da sai ku ƙaryata ni. amma mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba da na ke faɗa haka da sai ku tare kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan kwan a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya kwana a ɗaki guda kan kwan a gefe guda kan kwan a kayan karau na falle to yan gare ya waye ta nan da ka danganta ku daidai. in ba ku ɗan misali kai mai akwai ka gane in kana takamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kanka kai ɗai ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai matuƙar in yana da hali to ma idan ka duba ta nan da ku danganta kanku daidai. ba ku ɗan misali da agogon jaka talatin da agogon sulai talatin in wannan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai yan za a dai kira sosai ka ji sunan su don agogo. In ba ku ɗan misali da nonon sulai talatin da nonon kwabo talatin in za ka dai zuba ai sai ka ga daidai farin su daidai. Kai mai akwai ka gane in kana takama akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka kai ɗai ai da an gano ka da ake ga mahaukaci na sai dai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda dai mutuƙar in yana da hali in ma idan ka duba ta nan daga dangantakan ku daidai. sai ka gane in ba ka ɗan misali shi Allah huwa lazina bai aiki da duk gidanka bai aiki da arzikinka sai dai da zuciya ba haka nan wanda bai da komai Allah huwa lazina bai aiki da babu ɗansa sai dai da zuciya ta yi shin mara idan ka duba ta nan daga ta kanku daidai. Allah huwa lazina mai akwai ka gane in ba ku ɗan misali ran komuwa ga Allah. Kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali ranar komuwa ga Allah. Ya biyar fari ɗai a ciki za a nan naɗe ka. Lami guda akan tona ka tana ba a tona goma. Dan wai kana da hali a ciki za a taluɗa ka. Haka nan wanda bai da komai ran komuwa ga Allah. Ya biyar fari ɗai ciki za a nan naɗe shi. rami guda aka tauna ka tana ba a tauna goma don wai ba da komai don mala idan ka duba ta nan da kadan dan ta kanku daidai kai mai akwai ka gane in middin kana da shi ne in middin kana da shi ne burin ka shirya khairi kai taimako ga kowa ka taimaka wa kowa ta aga wa kowa ta kyautata wa kowa ran kowa ga Allah wallahi ka ji daɗi bayan ka san ji daɗi in mijin kana da shi ne burinka dai a ɓata ba ka taimako ga kowa burinka cin mutunci ko burinka cin amana malam akon a tashi gidaje game da mata sannan game da mota 'ya'ya su da wasu tsari mata su da wasu tsari mota ta zo ta kare ka ga ran kuma ga Allah kai ma ta zo ta kare ka ga ranan da kai da babu daga wallahi babu babu Allahu allazina Allahu allazina ya yi larabawa ya yi ingilishi ya yi wa mutan America ya yi hindiyawa Allahu allazina ya ta dogon mu gane juna ba ku ɗan misali yake Allah huwa allazina Allah ya yi gana ya yi Ethiopia ai ya yi Najeriya mu ma ga shi duk buƙaƙe wani bai jan batun waɗansu Allah huwa allazina ya haka domin mu gane juna makamai akwai da babu daga dangantakar ku daidai Allah ke faɗan haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗan haka da sai ku ayyata ni To yau kacici kacicin namu labari ne da muka samu daga hannun Aminu Adamu Malamaduri a jihar Jigawan Najeriya. Mm. wato <laughs> abokin yan nefa kinna tsaman lokacin da ya rubuta an ɗauke musu wuta ne aka kawo ina jin sai ta tuna mashi da wannan labarin <laughs> eh. <laughs> labarin wani mahaukaci ne eh. ya bari ya ce wai wani mahaukaci ne ya shiga kasuwa to mutane sun shiga ana kasu ana cin kasuwa mm. sai kawai waɗansu suka ga wani mahaukaci a guje ya wuce su da gudu Mm. yana ta tilla gudu to suka duba suka duba su ga menene mahaukacin ne yake ba gudu tsaya ku gani da suka ga haka sai su ma suka ce da wa aka haɗa musu ma suka ta kai Sai kaunin ma baya <laughs> eh. a gudu yana gudu suna gudu yana gudu suna gudu eh. suka gudu suka shiga suka gaji sharaf suna gudu suna duba baya su ga me ke bin su ba su ga kowa na bin su ba eh. sai can mahaukaci shi baya gaji da gudu yana tsaya yana ta haki yana ta haki sai su ma suka tsaya suka ce wai wai me ya faru menene ya faru su ba su sa ashe mahaukaci ba ne <laughs> <laughs> suka ce wai kai yalla ba me ya faru ne sai ya ce masa wai wai ai eh, ma'aikatan nefa ne ya gani <laughs> sun dubo kasuwa <laughs> shi ne wai ya fara gudu waya ɗauke musu hankali saboda kansu da sai ya kiwo mutane wuta <laughs> to mahaukacin nan da ma wannan wane ne ya fi hauka a gaskiya su su don shi ore don shi dama shi shi tababbe ne su ne suka fi su ne suka fi <laughs> kawai daga nan mutum na gudu sai Na har dabara ba gare shi wai shi ba dauke mm. masa hankali yake so yayi kar su je su yayyanke wa mutane wuta a kasuwa eh, eh to shi tunani yayi wai taimakon mutane ne su kuma waɗannan ba ba ba su san hawa ba su san kawai sun ga mutum na gudu kawai suka bi <laughs> Bala Amina Adamu, muna godiya da wannan labarin za a iya gaggazawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin yin muhawara wai a tsakanin mahaukacin nan <laughs> na wa'annan mutane wane ne ma ya mahauka. Gaskiya kan. Masu gudun mai gudu. Eh gaskiya sai a hanzarta <laughs> domin a aiko mana ra'ayi a shafin muna, wato shafukan mu na yanar gizo da kuma na sada zumunta. To yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Babu ishara ke ma wani yayi gida ya yi ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifan duka Allah na ƙauna ku. Idan yana da ɗaki nasa, ya yayi gado ya ƙare, ya yi ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ga canja, ga ku kafet fa a ɗaki, har da kujeri nasa, Sanan wani ba shi da ke so, abu duka Allah na ƙauna ku. sunanku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ku da baka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya naka abinsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka, to mara gara ka gode, mutukan kuma ka yi butulci, ranan karanku da Allah, to ranan ka sha duka, walakiri yana tikaka, su maraya suna can gehe ne koko haƙuri ban bashi. Bayan ku haƙuri ban bashi, sai dai ta zuga ai dokan su maraya suna can gehe. haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan tasa 68 duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na ƙaunar ku to duka Allah na ƙaunar ku duban jama'a sun gane, Allah yin iko. Wani ya yi makaranta malam, ya yi sakandar malam, ya yi ya ƙare, ya je har dibansi, ya sauka America na Rasha, neman ilimi ya kai shi, sannan wani ba shi da biro, to duka Allah na ƙaunar ku, tunda Allah ya san wancan